Tsaka mai wuya. Mu a matsayinmu na yan adawa, ba ma iya zo ba mu ce a kirawo CNDP a zo a tattauna bisa kan tattalin arziki, bisa kan kiwon lahiya, bisa kan tun da su da sun ka kwato milki. Kwace ne suka yi. Kwace ne an kai mana. Kowa ya san da wannan. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadomin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wakam wake da gaskiya ne tsakanin 'yan adawar Nijar da gwamnatin PNDS tarayya mai mulki kan maganar zauren nan na tattauna na CNDP. Ya na alasan Ali. Yana fatan su 'yan adawa su gane nan kasar gaba ta da su wace. Nijar ce gaba ɗaya. In sun su suka aiki su ma yanda PNDS ta kawo wannan matsayi za su samu wannan matsayi. Amma idan su kuma suka kaurace ma taron sayan ni ban ga sun cika gurin su na 'yan ƙasa ba kun ban ga sun ɗauki alkalukan da suka yi ma 'yan ƙasa ba sunana muhammad ibrahim wannan mataki da 'yan ada suka yayi daidai da tun lokacin da aka ce sayan din ma aka ce a kawo wannan sinikin ra'ayi kamar sayan kin ma da aka je ra'ayin mu 'yan adawa dama mu ra'ayin mu a taro aikon sansis a samu mutum guda wanda ya kamata a naɗa. shugaban seni don saboda seni ce wadda kaga zaɓe da aka yi ma 2006 zaɓe ne na kwamacara kenan ya kamata wannan zaɓe da za a yi zaɓe a sa seni ta kirki wadda za a yi zaɓe wanda kowa yarda shi kenan wannan ki da aka wa ta banza ci kawai mu yarda ita ba idan ba a gyara wannan ki ba zai yi illa kenan wurin je noman goje gwamnati ne ya kamata ya saddabo ya gyara saboda gwamnati shi ke da iko kamata ya yi ya samu ya gyara a samu zaman lahiya a ƙasa kenan bai kamata an yi zaɓe 2006 zaɓe ne wanda an san kowa ya san zaɓe ne da aka kenan kuma zaɓe na gaba kuma hannu a ce a yi wani zaɓe wanda bai kamata ba kenan ya kamata a yi zaɓe na kirki haka ne to ina kuma gaskiyar wasu da ke cewa wai an ji prime minister Niger a hukumance yana faɗa cewa ƙasar ta riga ta gama auka a cikin likitan siyasa me yasa kuma ya da suka nace cewa su ba za su taɓa rattaba hannayensu a duk wata maganar kafa majalisar CNDP idan ba tare da akwai shaidu a gaban wurin ba ya kuma zargin da wasu suke na cewa daga wajen Nijar ne wasu suke ingiza 'yan adawa suna turjewa. Duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu kai ga taba su a ci gaban muhawarar da Yusuf Abdullahi ya shirya mana a can birnin Yamai tsakanin Abdulmumini Usman na bangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya da kuma Bana Ibrahim da ke wakiltar 'yan adawa. Kuma za mu tashi ne daga waccan magana da aka ce an ji tana fitowa daga bakin shi Firayim Ministan ƙasar na cewa a hukumance Nijar tana fuskantar rikitan siyasa. Shin ya yi wannan maganar ko maladun mummuni? Bisa ga magana ta cewa eh, wato Prime Minister ya aika wasiƙa ta cewa ya amince da akwai rikicin siyasa ta barbarewa siyasa. Wannan ai labari ne ga tana ce. Yanzu babu rikicin siyasa. Prime Minister ba zai buɗe baki ya wannan magana ba. to akwai wasikan ho muna da ita yau eh, mu ma muna da ai muna mun ka aikata kai mun kana to <laughs> don haka don haka prime minister ba zai kirkiro abin da babu ba kuma shine ke shugaban gwamnati eh, malam bana mm-hmm. ah, kun yi magana cewa a baya kun so a kira wannan taron na sai NDP domin tattauna kan wasu matsaloli ah, kuma ba a kira wannan taron ba yanzu ya bayyana cewa ai kuma ɗan adawa kuna iya kusa a kira wannan taron idan kun ga wata matsala wadda kuke son a tattauna da ita a ƙarshen wannan majalisa an yi sa a baya Sha kun lokacin da mun so biyu muna tambayan muna akwai muna rubuta ma prime minister shine shugaban CNDP mhm. muna tambaye shi mun ce lokacin da an ka fara eh, kama muta yan adawa mhm. ana sa su kasu mun taɓa mai abin ga wace amsa ba ku har yanzu dai ba kiran ba kira CNDP nan ba ya yi magana cewa ba komai ake tattauna da shi a CNDP eh, ba haka yace wanga shi ma yanzu haka gai to barin tunar mai da wani abu mu Eh, a matsayin mu na yan adawa ba ma iya zo ba mu ce a kirawo CNDP a zo a tattauna bisa kan tattalin arziki bisa kan kiwon lahiya bisa kan tun da su da sun ka kwato milki yau a ne suka yi kwace ne an kai mana kowa ya san da wannan yau ga hannun su milki yake ko su ne suke da nauyin jagorancin Nijar ko su ya kamata su kawo kama a ce su su kawo um, reports bisa kan su ba amsa su amsa bisa kan matsalolin da yan Nijar suka uh, huskanta amma baka ce wani mu yan adawa mu zo mu zamna a tattauna bisa kan kakan da ya kamata lakwal ta gyaru ya kamata eh, eh, kiwon lahiya a samu wannan to yanzu da yake muna gani ita wannan majalisar cewa an kare mm. an kare mm. dokokin kasar Nijar an da hanyoyi wanda ke sawa demokrasi ya tabbata a cikin ƙasar mu. To da yake yanzu kuna ganin ita wannan majalisar ta CNDP ba ta da wani tasiri na sasanta 'yan siyasar Nijar. Ta ina kuke ganin yanzu za a samu matsala domin cire zaɓuka. Ga abin da muka ce ma Birji Rafini lokacin da ya tura muna. Wasiƙa. Mhm. Muka ce mai. Yau an sha eh, aihuwa rana na kashewa tare da Birji Rafini. sai ya zo ya ce muna a ya yarda ya ɗauki maganganu ya je ko wani bazum ko wani masa'udu ko wani ma minista da bai kai ma wannan ba a yi watsi da abin da mun tsaida mun ce wannan bin ma yin shi kuma yau in suna so in suna so a yi a zo a yi ina zuwa za ka magana abdul mumin za ka magana abin da mu ka ce ma burzi ne wace shawara bari mu je shawara da suka suka ba ga shawaran da muka ce mun ka ce ga abin da mu muke so mhm. yau an rinjaye su kawo mutanen su kawo mutanen mu a kirawo shaidu eh, na ciki ko na waje ko ina ake samun su a kawo su in na ciki ne akwai shaidu ma wanda duk bangarorin biyu muna iya yarda da su ko ni cikin kasar ka in ma babu a ketare ana iya samu a kawo shaidu a ce to wanga ga abin da kun ka tsaida ga lokacin da zai ɗauka ga abin da ya kamata a yi eh, lokaci zuwa lokaci kuma ana ana eh, taruwa ana taro da tanzanta a zo a ga cikin me ina ka ko wato idan na fahimce ka kamar idan ma an kira ta nan majalisar sai uh, NDP ya kamata a kawo shaidu waɗanda za su sa ido abubuwa ba hu sai NDP na mu ba ba ma san zakan sai NDP mu ta mun kai ɗan adawa da eh, shi da bo shine hoye wannan abin shi ya kawo wannan shawara eh. shi birji cewa yi ɗan adawa su eh, biyar masu rinjaye biyar a zuwa zamna mun ba a karkashin NDP ba ba a karkashin eh, na nagode eh, abin ka kashi irin shawarar da suka bayar na cewa a bar magana ita wannan NDP saboda ba ta da wani tasiri ah, kamar yadda ya kwatanta cewa a kira wani taro kuma a samu shaidu ko na cikin gida ko na cikin gida ko na waje waɗanda za su sa ido kan abubuwan da shawarorin da kuka tsayar abin da muka fahimta shine ana son a yi watsi da incin ƙasanmu a take shi don saboda dalili guda dalili guda shine kudin masu hannu da shuni wato shine 'yan adawa sun yi wato sun koma bisa ga wannan sun yi wani eh, eh, eh, tsayin gwamin shaki dole ne in muna son kudin nasaru sai mun yi wa da suke so ai ya faɗa ma da cewa duk zaɓe wato nasaru ne ke bada kuɗi mm. sauran ƙungiyoyi mm. don haka dole ne sai mun zo mun zauna tare da su mun yi abin da suke so sannan eh, eh, mu samu wannan ya ce kuma su ne suka tilasta mu kiran sai NDP din abin da eh, maganan maganan kenan zan tunani mishi da cewa zabe wanda wuce ka san ko kashi nawa cikin ɗari kasar Nijar bijje na sunan suka ɗauka no yadda tamanin yadda tamanin <laughs> France ma mm. France ma da ke ita ce ake ganin tana bada wato babban tallafi mm. abin ta bada miliyar bayani nake gani bai wuce haka ba mm. haka wato kamar anan kana nufin cewa ko da masu hannu da shuni ko ba su bisa Niger na iya shirya zabuka bisa aikin zabe bisa abin da zai zuwa to bisa bisa abin da shi shafi zabe mu za mu kiyaye da kishin kasar mu za mu kiyaye da incin kasar mu in dai dole ne sai mu watsi da incin kasanmu don saboda a bamu kuɗi mu yi zaɓe. kenan kai ganin cewa in an zo an tattauna da yan adawa shi ne incin ƙasa ina zuwa kana ai ku din nan ai watsin da ai magana da kun kai ai magana da kun kai ta cewa dole ne sai mun zo mun yarshe shi ne da ku mun amince da abin da kuke so sannan mu samu kuɗin zaɓe ai abin nuhi kenan ah. to ba za mu yi haka nan ba incin ƙasar mu bar kana ba shi amsa incin ƙasar mu za mu kiyaye da shi da kuɗin nasaru da ba kuɗin su ba sha Allah ko da cikaro cikaro ne zamu yi mu yi zabe zamu yi shi da haka ban kai ma ga mm-hmm. ban kai ma ga magana wato mm-hmm. eh shi birji mm. kamar da kai ka faɗa wato kowa san shi dai a cikin kasar ga da cewa latis ne mai dattako ba mutum bane mai son tashin hankali inda abubuwan da bukatocin da kace kun gabatar da su in kun gabatar da su wani ban sani ba inda waɗannan bukatocin sun kai a kira sai ndp za a kira sai ndp to yanzu abin da zance a nan a ƙarshe bisa ga wannan magana shine shi sai ndp kinga abu ne shawara ce aka yanke tsakanin masu wanda a rike da mulki da wanda bai rike da mulki aka ce to muna son ko da yake ka rike da mulki muna son mu zan saurari ra'ayinka akwai wani dandali wanda yake ana iya saurari ra'ayin yan adawa shine majalisa amma aka ce bai isa ba da saboda a majalisa wani bi mutane ba su nutsuwa su saurari juna amma idan aka zo can wajen eh, misunan shi wajen sai ndp za ka ga wato wasu abubuwa duka wanda suke suka kulle za a ga kawai rashin fahimta juna ne to don haka eh, eh, ibrahim shi yawan ga zaɓe wadda an ka yi an yi shi ne da sa idanun kasashen nan da kuke cewa su zo su yi shaidu tare da su aka yi tare da su aka tsara mulkin aka tsara zaben aka yi aka tafi da shi tazu suka ce kuma yayi haka ku amince da shi kuna cewa dole sai sun zo sun zamna sun yi shaidu bancin mu da sarakunan mu da duka eh, eh, misunansu pastor eh, pastor da a cikin kasar ga suna nan zamne ran nan tare da su kun gani su a cikin wato akwatin talabijin sun zo sun zamna su ne dama aka ɗoka da nauyin cewa su ne shaidun abin nan shaidun mu na ƙasa bancin sun zo sun zama ku ce mana sai kun kawo sai an kawo da saru eh, sai an kawo majalisar dinkin dina don saboda su ba mu kuɗi mai sami to ba masu kuɗin ba masu kuɗin su inda da haka ne to kashi eh, ya kudanta cewa kamar duk take taken ku dan dai masu hannu da shuni su rike kuɗin su ne eh, game da zabukan da ke tafe To a gaishe ku. To a shirin mai zuwa in Allah ya kai rana ta yau za mu yi kokarin mu bi diddigin maganar waɗannan kuɗaɗen da ake cewa suna fitowa daga ƙasashen ƙetare suna shiga cikin harkar zaɓuɓɓukan Nijar. Ha kuma zargin da wasu 'yan adawa suke yi na cewa gwamnati mai ci so kawai take ta mai da Nijar kamar Mali ko me wanne yake nufi ne? Akwai kuma maganar na nasarori ko aka san su da ita gwamnatin mai mulki ta PNDS tarayya ta samu ko ta kasa samu. yanzu muna godiya ga su abdulmumin usman da Bani ibrahim da kuma shi musamman wakilin namu yusuf abdullahi da ya yi jagoranci wannan muhawara daga can ya mai kuma ya kuma na ita muka kawo muku a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington